Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro tamar abarici ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai to a cikin shirin za a ji cewa a najeriya a wani mataki na shawo kan matsalar tsaro kwalejin horar da dabarun yaƙi na sojojin ƙasar ta shirya wani taron bita kan gudanar da aiki tare da kuma haɗin kan hukumomin tsaro a jamhuriyar Nijar kuma maginar lakan nan ta garin Kalmalo da ke kan iyakar Nijar da Najeriya na ci gaba da halaka mutane. Idan muka koma Najeriya kuma za a ji cewa dokar dakatar da aikin acaba da keke napep daga karfe tara na dare zuwa shida na safe da gwamnatin jihar Taraba ta kafa shekaru biyu da suka gabata na ci gaba da kawo cece kuce. Za kuma mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ke baiwa 'yan jarida horo. Akwai shirin shirin na kasa da sharshin jaridun Ghana. Amma fa su sai mun saurari labarun duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa alheri Grace Abdu. Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. A jerin rubuce-rubucen da ya wallafa da safiyar jiya Laraba, Buhari wanda ya aikin soja lokacin yakin basasar ƙasar tsakanin shekara ta 1967 da 1970 ya ce yankin da ke neman ɓallewa bai tuna bala'in da yaƙi ya haifar ba ya yi amfani da kalaman da kamfanin Twitter yake ɗauka a matsayin musgunawa. Shugaba Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sauke cewa da dama daga cikin waɗanda suke rashin hankali yau. shekarunsu ba su kai yadda za su gane irin barna da asarar rayuka da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi a najeriya ba mu da muka yi yaƙi na tsawon watanni talatin waɗanda muka ɗanɗana yakin za mu tunkare su ta hanyar da suka fi ganewa ofishin shugaba buhari ya mai da martani kan matakin da kamfanin twitter ya ɗauka ranar talata da cewa shugaban ƙasar yana da 'yancin yin allah wadai da tashin hankali Kalaman na shugaba Buhari sun biyo bayan karin hare-hare da ake kaiwa musamman kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a kudu maso gabashin Najeriya cikin makonnin nan. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki daya. Mila ya bayyana cewa ba za a sake maido da shafin da Trump yake sharhi kan siyasa Amurka da zamantakewa da kuma harkokin kasashen duniya ba. A da, Trump yana da miliyoyin masu bin sa a shafinsa na kafofin sada zumunta inda yake magana kusan kullum lokacin yana shugaban kasa. da farko an ɗauki dandalin na trump a matsayin sabuwar hanyar sadarwa da bayyanar ayoyinsa da mila ya bayyana a matsayin wata babbar damar samun bayanan tsohon shugaban kasar sai dai mila ya bayyana cewa ba wani sabon dandalin sada zumunta ba ne yanzu a bayyana yake cewa kokarin trump na sake janyo ra'ayoyin waɗanda ke bin sa ta hanyar sadarwar intanet ya gamu da cikas yayin da jaridar washington post ta wallafa cewa yawan masu bin abin da Trump yake wallafawa a yanar gizo ya ragu da kashi 95 cikin 100 tun watan Janairu idan aka kwatanta da lokacin da ya lashe zaben shugaban kasa a shekara ta 2016. fada White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na kasar Rasha Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. sakatare harkokin watsa labarai jan saki ta kuma shaidawa manema labarai a fadar white house cewa biden ya kaddamar da binciken gaggawa kan harin da ya shafi ayyukan kamfanin jbs a kasashen australia da kuma arewacin amurka reshen kamfanin sarrafa naman amurka da ke kasar brazil ya shaidawa gwamnatin amurka cewa an tuntuɓe shi da neman kuɗin fansa kan harin yanar gizo da aka kai da ake kyautata zaton ya samu asali ne daga rasha bisa ga cewar kakakin fada white house karin jean pierre ranar talata kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. Biden ya ce yin rigakafi bai shafi siyasa ba muna buƙatar kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu daina jin tsoro. Gurin Biden shine yi wa kashi saba'in cikin ɗari na Amurkawa da suka manyanta rigakafi a akalla sau ɗaya kafin hudu ga watan Yuli lokacin da za a yi bikin 'yancin kai kawo yanzu kashi 63 cikin ɗari na amurkawa ne suka yi rigakafi fadar shugaban kasa ta amince da jerin tukuici da kamfanoni suka fitar da nufin karfafawa mutane gwiwa su rigakafi da suka hada da reno domin ba iyaye dama zuwa yin rigakafi bude dakunan magani dukan kwana ranar juma'a ga masu son yin rigakafi ba da tikitin kallon wasa kyauta ga waɗanda suka yi rigakafi da ba da kayan cefane kyauta na tsawon shekara guda da shiga jirgi kyauta a kowane aji ga waɗanda suka saba shiga jirgi da dai sauransu. labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya inda a wani mataki na shawo kan matsalar tsaro kwalejin horar da dabarun yaki na sojojin kasar ta shirya wani taron bita kan aiki tare cikin kuma haɗin kai na hukumomin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. As you are aware, commendable progress has been recorded against insurgency in the northeast. babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya kenan major general faruk yahaya ke cewar kamar yadda aka sani an samu ci gaba a yaƙi da masu wuta da kayar baya a shiyar arewa maso gabashin najeriya musamman ma da yake yanzu baki ɗayan ɓangarorin sojojin najeriya sun fara aiki tare domin haka ta cimma ruwa babban hafsan mayakan najeriya wanda hausa mai kula da alakar sojoji da fararen hula major general ab omozoje ya wakilce shi a wurin wani taron bita da kwalejin horas da dabarun yaƙi ta rundunar sojan najeriya ta shirya a nan abuja ya ce duk da haka najeriya na kuma fama da wasu nau'o'in kalubalen tsaro irin su aika aikar 'yan bindiga daɗi garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa rikice-rikicen manoma da makiyaya da tarzomar siyasa waɗannan na ci gaba da zama karfan kafa a sha'anin tsaron ƙasa amma ba wai sun zama gagarbado ba ne a don haka akwai buƙatar aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati a irin hoɓɓasan da ake yi na tsare najeriya As you are also aware, the Nigerian Army is deployed across the 36 states of the Federation, including the Federal Capital Territory. Eh, General Faruk Yahaya wanda ya ce yanzu haka sojoji na aikin samar da tsaro a baki ɗayan jihohin Najeriya da ma Abuja. Don wanzar da tsaro daɗi kan gwagwagwa da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. General Faruk ya ce musayar ra'ayoyi a wannan taron bita zai samar da wani kyakkyawan hanyar karfafa hoɓɓasa na jami'an tsaro da bangarori daban-daban na hukumar tsaron don karfafa tsaro a Najeriya. In dealing with the crisis arising from the actions of actors within Nigeria's geostrategic environment, tun da farko cikin jawabinsa kwamandan kwalejin horas da dabarun yaƙi ta najeriya major general solomon odonwa ya ce wajen tunkarar abin da ke biyo bayan aika-aikar masu haddasa rudani a Najeriya. Ana amfani da karfin da ƙasa ke da shi, amma wajen kare masu tabbatar da hakan ana buƙatar su jami'an tsaron da ma sauran hukumomin tsaro da mahukumomi da ma'aikatun gwamnati daban-daban su haɗa kai. Seminar is another step towards enhancing interagency cooperation and coordination among ministries, departments and agencies as well as an opportunity for us to discuss thematic issues affecting the management of the security sector in our country. Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya masanin tsaro ne. Wannan abin da ake so a yi wanda ita Army War College take so ta yi abu ne mai kyau kwarai da gaske. Za a samu fahimta a tsakanin wannan sashi-sashi tashi na jami'an tsaro kuma a samu sinaji a tsakaninsu a samu fahimta a samu canjin bayanai da ba'asai da kuma idea a tsakani wannan abubuwa abin da ya kamata a yi kenan tun baya ai idan ka duba sauran makarantu wanda suka shafi wayannan ayyuka ko da irin su NIPS a Jos akan ba da position paper wato akan yi rubutu akan yanayin da ƙasa take amma in aka bayar sai kaga kawai ya zama shiru an ji an sa a cikin kabur ba za a amfani da shi ba to a yanzu lokaci yayi kuma wannan shine lokacin da a yi amfani da wayannan abubuwa kuma insha Allahu a dalilin haka za a samu ci gaba game da wayannan abubuwa da ake da wayannan 'yan ta'adda da sauransu so idan aka ci gaba da wayannan canjin bayanai da ba a sai da kuma understanding a tsakani da sinaji to zai kawo kyakkyawan zato da kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawan ci gaba a gudun rayuwa wannan abu ne mai kyau kuma ya kamata a ci gaba da yi yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da irin wannan taro zai yi domin kara inganta samar da alakar aiki tare tsakanin hukumin tsaro da kuma tsare Najeriya ita kanta. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda mutane biyu suka rasa rayukansu biyu kuma suka jikkata a sanadiyar ruguzawar maginar lakar Kalmalo da ke kan iyakar Nijar da Najeriya wannan maginar lakar ta kalmalo da ta yi kaurin suna wajen halaka mutane kuma akasarinsu matasa inda ko a watanni shida da suka gabata an samu asarar rayuka a wannan maginar lakar kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na haruna mamman bako daga birnin kwanni alhaji ibrahim shi ne marafan garin kalmalau kamar da yadda ya samu allah riga ka wannan kaddarori kuwa daga ciki da yau mutum biyu su rasu sauran mutum biyu waɗanda a asibiti sannan ya kasance ko yaushe su mutanen mu ana ta jan su game da kiyayewa da wannan wurin amma hayo abubuwan da yake allah kaddarowa maginan lakat ko yaushe ta irin wannan abin kuma shi ajalin mutum ko da shi can shi ka samuwa ta amma yau na kira gare su ya kamata don allah su kiyaye da wuraren da ke wannan wani suna faduwa suna shiga cikin lugu Sendawa. gwargwado bakin inda su a ganin abin da sauki ba shiga cikin kwarago ba su sa'an laka. Tuni dai aka yi wa matasa guda biyu da wannan lamarin ya rutsa da su zana-iza? yayin da wayansu ke ci gaba da karɓar gaisuwa a gidajensu. Wannan maginar laka ta garin Kalmala ta yi ƙaurin suna wajen rumzawa da mutane a kowane lokaci. Sai dai ga alama an ki ɗaukar matakan hana matasa shiga cikinta haka a kowane lokacin jama'ar garin na kalmalau na ci gaba da nuna alhininsu game da wannan ittila'in da ya sake abkawa a garin na kalmalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunana alhaji yusuf dan kano yaran ga duk suka samu wannan hadari to ko yaushe ta da su a laka an yi ɗaya da biyu an yi biyu an yi ɗaya an yi uku tare da su to suna ganin abin da ka afkuwa to abin da ya shiga Allah ruwa magani to sai ga shiwo sun tafi kuma ta abuka da su suma don daga cikin su an yi ta kashe abokansu ta kashe kannansu da sun gani tule garba kalmalon kalmalau yana tabbata ma wannan hadari da ya faru a bayan girgiza ga kowa ga mutanen kalmalau saboda mu mutanen kalmalau mun tattara gaba ɗaya da yaran mu da manyan mu mun tattara gaba ɗaya ga zuwa lakan nan ita kuma laka hadari ya yawa cikin ta laka za ta yi tsawon yar tsawon rakumin da haka ka zaton bai kai tsawo iya tsawo ba sai ka iske yaro ya taka sama yana gina laka to abin ne kira ga mutanen malo da mu iyayen yara da yaran sai ka tsantsan ga wannan lalura al'amari wa Allah ke kawo da shi amma mutum na iya kiyaye rayuwa ta yi saboda gobin gobe ya zan darasi ga wani ni ne sama'ila mai hannu shugaban to ina ba samari namu <clears throat> shawara don Allah an sun tahira mai zan a hankali don Allah an yi ɗaya an yi biyu an yi uku sun gani don Allah su zan ɗan gwagwalar nuna ita dai garin kalmalau gonaki noma ne kawai suka rabata da garin birnin kwannin jangoriyar Nijar Haruna Mamman ba na birnin kwanni sashen Hausa na murya muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To za mu sake komawa Najeriya. Al'ummar jihar Taraba ta koka game da dokar dakatar da aikin a caba da keke napep daga karfe tara na dare zuwa shida na safe da gwamnatin jihar ta kafa tun a shekarar 2019 inda kuma 'yan sanda ke gudanar da aikin na a caba da keke napep daga karfe tara na dare zuwa wani lokaci. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba. A shekara ta 2019 dai gwamnan jihar Akita Darius Ishiyaku ya dakatar da ayyukar keke napep a jihar Taraba daga misalin karfe 9 zuwa karfe 6 na safe wadda har yanzu akan wannan dokar ake amma sai dai an dan samu wani sauyi sakamakon daga misalin karfe 9 zuwa karfe 12 dare yan sanda ne ke gudanar da acaba da keke napep a jihar Taraban hakan ta sanya al'umman jihar Taraban suka koka sakamakon irin hali da suke ciki yan sanda suka koma su acabar keke napep da misalin karfe tara zuwa karfe goma sha biyu na dare su kuwa ainihin matuƙa keke fef din an dakatar da su daga wannan lokutan rabiu usman da ke zama dan yankin taraba cewa yi ana yi amma ya shafe mu kuma bamu ji daɗi ba ai yanzu dokan an hana wa na kirkin din da na banzan duka aiki amma kuma akwai waɗanda kuma masu eh, ko uwa a murhu ne kai wasu su ma galibi zaka samu hukumomin ne su da karfe tara in ka ga keke akan hanyar nan to zaka samu dan sanda ne wanda yake yin aikin ne shi zaka samu ko sun zo sun tare da mota mota don na cikin wani keke na shiga sai da yan fato su suka tare kuma da suka tare sai suka sha sai a ah, wani kai ne a ah, ah, ofisa ofisa na sha okiya sai ni kama sai da ofisa nake tafiya shi yayi mu ne kaɗai muke yin aiki in dare yayi kuma dan sanda ne Alhaji Garba Haske ya yi nashi tsokaci domin ira ga mahukunta dan su mai da hankali kware su baza min shigowa cikin wannan lamarin ina da damuwa sosai ba wai karamin damuwa ke da shi ba wani zai taso ya zo dalugwalan sha daya ko sha babu zai kawo shi gida to ya za samu keke na ya hawo ya ga ana tafiya ana tafiya haka sai ga hukumar sun sun tare da sun tare sai su duba sai su ga ai mutumin su ne sai su bar shi wuce saboda haka ni ina ina ga ma jami'an tsaro su ji ni da kyau kullum da wayan da su dinga zagawa suna duba yan sanda da yan banga masu tagoli da da muke kina kan nan in ba haka suka yi ba to su bige mu ba to kaga ba ba doka kasa yawa ina ga maka shugaban yan sanda don Allah ka kai wala aiki ka sa za ka ka sa ba ka kai sati ba ka kama ni ra'ayi na kenan Abdullahi A Bello da ke zama shugaban kungiyan keke na na jihar Taraba shi kuwa cewa yi wannan lamari sun ma rasa halin da suke ciki. Ba wanda doka ya bashi dama. Su ma na tabbatar idan shugabannin su suka ji ba su ji daɗi ba. Saboda doka bata ba su dama ba gwamnatin jiya ne ta sa doka kuma doka na kan kowa ne. Su ne ma ya kamata su aiwatar da doka kaga bai kamata su yi. To idan ma shugabannin su ba su sani ba mu muna sanar musu cewa haka na faruwa. Su bincika za su ga ma'aikata suna yawo da keke bayan karfe tara. To ko rundunar 'yan sandan jihar Taraba sun san da cewa irin wannan matsala tana faruwa? 'Yan sanda suke gudanar da aikin a da misali misalin karfe tara na dare zuwa karfe sha biyu dsp david misa da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba shi kuwa cewa yi yanzu ma yake samun labari kuma insha allahu za su yi iya bincike domin su ga sun hukunta waɗanda suke cikin wannan lamarin in kuma zargi ne za su ba da shawara ga al'ummar jihar taraban to yanzu dai muke yi kuma abu ne wanda za mu jawo hankalin shi kwamishinan 'yan sanda kai sannan kuma mu duba wannan lalle haka ne ko kuma zargi ne eh yanzu mataki na farko shine mu bincika mu tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan kuma mun tarar lalle aka suke yi shin suna hawa ne abinda ina so a sani za a iya bambanta tsakanin wanda yake tuka keke na don ya nemi da kuma wanda ya hau don ya je aiki ana misali mu bamu da lokaci wanda ba mu aiki ba akwai waɗanda na aiki da dare wanda kuma ba da kafa za su haka ba akwai wanda za su je patrol dole za su kabo da abin hawa su aje shiga moto su je su yi patrol sun dawo samu su dauka su tafi gida so so wani lokaci akwai yiwuwa in an ga mutum zai je aiki ya hau kan keke napep an bincika an ga dan sanda ne sai a ce ai dan sanda ma ya hau keke napep da dare ga gashi kuwa an hana amma dai duk wannan abu ne wanda bincike zai tabbatar mana to sai mu ce Allah ya kyauta masu kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu kuma su koma a caba Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya To madalla za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. inda hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar wato halsiya ke baiwa 'yan jarida horo a birnin da magaram game da rawar da za su iya takawa wajen yaƙi da cin hancin da rashawa musa aksar na ɗaya daga cikin 'yan jaridar da ke bada da horon ga kuma ƙarin bayanin da ya mana yau in kin duba a cikin duniya an bi hanyoyi da yawa don ana cin hanci ana rashawa ne zai iya hudu labaru irin waɗannan na cin hanci da rashawa kuma ya bi wasu hanyoyi ya hudo talakawa kowa jama'a su sani amma kin duba akwai wasu abin da ake cewa institution su in sun binciken su sai su kai ma mutum guda ko mutum biyu amma mu jama'a ne muke hudowa mu ce gashi an yi eh, abun asha a cikin ƙasa mu gaya ma talaka su waɗancan sai su gaya ma gwamnati to waɗannan hanyoyin ne suka sa muka zo a nan da magaran don mu magana da 'yan jarida mu sa su kuma su koya aikin su su yi kungiyar su su waɗannan 'yan jarida masu bincike kuma mai so ya bi hanyar bincike mu gwada mishi hanya yadda ya kamata har ya wasu kasashen waje shi ma a nan afirka kuma ya kai sunan shi a can waje to kama a nan nijar in aka duba yaya al'amarin irin waɗannan 'yan jarida masu bincike yake duka 'yan jarida in ya bi hanya ya bi gaskiya kuma bai sa kwaɗai ba bai sa sarai ba to ya iya yi nisa cikin aikin shi na bincike To kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magara yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka. To har ila yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin Ramatu Salifu malamar makaranta a kasar Ghana. malama ramatu wace aka haifa cikin hali na rashin gani ta mai da hankali wajen neman ilimin zamani da nufin samarwa kanta madogara a rayuwa abinda ya bata damar samun aikin karantarwa sai dai da haka bakuwar shirin na da gurin ci gaba da karatu ganin ta ilimi mai zurfi kamar yadda za a ji karin bayani a ci gaban su da nimatu abdullahi ta alfa radio kumasi na ce kamar na tesco in ta high to the highest level improve ma duniya duka kaman disability is not inability yasa na na encourage kaina na kare degree yanzu university of cape yanzu ina so in yi mfil na if possible move on in yi phd na da ah. iko Allah to students da kike karantarwa su ma ba su gani ko dai students ne masu gani suna gani suna da ido ni da nake gwada musu abunan nan ni kadai ban gani so ya kike yi wurin koyar da su to kamun shiga class na abinda zan gwada musu na ina koya komai yana kaina ina ba su notes na da kaina ni english teacher ne shi yasa da nake faɗi nan na syllabus nan na na na bari a duba mini topics uh, this year topics ga dan treat chain breaking shi down to 10 in san kamar week nga topic nga dan treat in koya bina in te in bari mini research net ko books da nake da shi cikin braille kuma in read yadda tamun da dan take class na ba maganan book ba a komi yana kaina in te in gwada musu so kina addace komi ne a kan ki ki shiga class eh. ki koyar da su baki amfani da irin naku littattafai kuma baki amfani da irin na wayan da ke gani a'a makin tun addace komi a kan ki. kawai ne shi ki je kina koyar da su su wayannan ah, students dinki da kike koyar da su da yake baki gani ba su yi miki wani abun da yake bata miki rai saboda sun ga ki gani to wannan da maybe sometimes sun yi su yi amma yanda ke za ka relate da su nan ka bari su gane su gan to kai ni ina cikin condition ga na yana kai nan na gwada muka abu in ku kuna da ido biyu kun zama wujin da kun nan duka sai ni in zo guda muka ku ba ku iya ku prosper ba ya if unto you shi yasa sun like yadda nake guda musu abu shi yasa da yawan su sun gaya mini kama sun koyo abu su zo su bi kamar ni don me su abin da suka san duka ne makafai na bakin hanya suna roke kudi da yawan su da na tambaye su aka suka gaya mini ya yasa na gaya musu kama a'a ba haka ba ne in ka samu opportunity na ka iya ka zo ka ji ka fi ni ma ni da na zama teacher na muna da wurin su da suke lawyers ne mai da aikin da yawa shekarun ki nawa yanzu to yanzu ina 27 ashirin da bakwai kina da aure a to kina fatan ki yi aure ko kuma kina ga a saboda yadda lalurar da kike dauke da shi ba za ki samu miji ba kina irin wannan tunani to wangan dai cikin annu Allah yake in hmm. Allah ya kaddara kamar na yi aure na san kamar insha Allah ya zo in bai zo kuma ba na san kamar Allah ya kawo ma in bai zo ba tamu da bai zo ga na dedicate life na in ba education na say improve to the world kamar duniyan duka kamar disability is not inability. Masha Allah za ta mai da hankali wurin ilimi saboda ta nuna wa duniya cewa na kasa ba kasawa bane. So bar mu duba bangare na ke da iyayenki da yan uwanki. Kina da yanni da kanni da iyayenki ya tsakanin ku yake wurin zamantakewa. Oh. Ke kadai ne aka haifa da haka ko kuma akwai wasu yan uwanki da suke da wannan matsala. To ni cikin family na mu shida ne mata uku da maza uku to da na zan fara na ce jarabtan Allah ne hmm. ni condition na dan doke shi Allah abin da yake so yake yin nan ya ba mana da babana ban da ni maza biyu kuma sun suna da wannan situation hmm. yanzu guda na yana legon university of ghana sai last born mu na abdulkadir shi kuma yana wa school for the blind yanzu yana form 3 to waɗanda suka saura ba su da wani ko wani problem na sun doke mu kamar mu duka guda ne assistance da muke nidin duka insha Allah suna ba mu mu duka mun zama guda ne don me ba mun so muka te muka sai ba Allah ya ba su aka shi yasa su kuma sun doke mu aka to sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin ramatu salifu makauniya mai aikin malinta a kasar ghana da nimatu abdullahi yamboni alfa radio kumasi da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku muni lafiya. na malam Malam Sule yanzu kuma sai Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jaridar da herald damu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanun labaranta akwai wannan attorney general ya samu cikakken tsaro na sojoji yayin da sauran ministoci ke samun tsaro na 'yan sanda jaridar ta ce attorney janar kuma ministan shari'a na samun gatanci na musamman a matsayinsa minista ba kamar sauran takwarorinsa ministoci abinda suke samu ba a cikin abubuwa na yin abin ganin dama da karfin iko da gwamnatin akufa ado ke gudanarwa godfrey da yabo adame ya samu cikakken tsaro na sojin ghana ko da yake tarin ministoci tsaro da suke samu na 'yan sanda ne kuma babu haske akan abin da ya sa shi wannan mutum ɗan shekaru 41 ke samun tsaro na sojoji baicin ruwaito cewar wato ya samu shi daga mai gidansa gloria akufu wacce shugaba akufu ado ya mai ta da shi da kuma sauran ministoci da mambobi na dangin shugaban kasar daga cebi a cikin jihar gabashi ita kuwa jaridar da chronicle wannan labarin ta ruwaito yanzu lokaci ne na alan kash jaridar ta ce wani jigo a jam jami'iyya mai mulki new patriotic party lawyer andrew appiah dankwa ya fito karara ya bayyana matsayin neman takara na ministan tireda da masana'antu mr alan kwajo cirmantin game da abin da lawyer appiah dankwa ya ce ne alan cirmantin ya kasance dan takarar jam'iyyar npp wadda zai fi kowa dacewa da zai gaji shugaban kasa na na adudanku akufa ado a babban zaben shekara ta 2024 ita kuwa jaridar guardian times ta ruwaito cewar kwamitin naɗi na majalisar dokoki a gobe za ta ci gaba da tantance ministocin da aka ayyana wa ma'aikatu daban-daban jaridar ta ce kwamitin naɗi na majalisar dokoki a gobe za ta ci gaba da tantance ministoci da mukaddasansu da shugaban ƙasa na nadu dankwa a kufa ado iya mika sunayensu wa ma'aikatu daban-daban sun haɗa da ministan da aka ayyana wa ma'aikatar ministan kuɗi da mukaddasan ministoci guda talatin da tara. sai kuma babban jaridar ƙasar ghana daily graphic da ta ruwaito cewa wani mutum ya binne ɗansa na ƙasashe da ransa a bisa umarnin wata ba'annabiya. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. gaida Ridwan. Da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.